haba masoyiyata me yasa kike min ruwa fuskar da ta riga ta zama mallaki na kin ja me yake kallo ne kyakkyawa fuskar ka nake kallo babu abin da zaki ce min Aisha kin riga da kin cuce ni Allah ya mubaraka ya hakuri ba a san raina hakan ya faru ba Aisha bata gaya maka dukkan labarin abin da ya faru ba tun kafin auren ku da Allah da mene yasa Aisha ni dan uwan da mahaifina da mahaifinki wasu ne ba rabuwa za ku yi ba ni za na so da cikin sa ki haƙuri kin ji amai ta zuciyar ta riga ta cutu ba a fushi da abin da Allah ya kaddara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shukku maji. tiyar iska sai ce gidan malamai. Baban Mutuwa ya huta. Kisan da zan miki mummunan kisa zan miki. Yanzu musi zaka iya kashe ni da hannayen nan naka? Ni da nake a matsayin barista a kama ni da hannu dumu-dumu. To bari sai da harka ta kudu bashi da shi. Shirin amarya zai fara zuwar muku ne a ranar Alhamis biyar ga watan Januwari a YouTube channel ɗinmu mai suna Kani Play. Tuba kan samu mutum daga wuta zuwa aljanna. Ni na riga na sallama. Bisa alamu kokari yake ya koya. So dole ne mu shi under tracking duk inda yake mu nemo shi. Amma tun a office ɗina na ce muku ɗaya mai akan ɗin yana raye. Wannan ce ta samu kaso mu keɓe da ke domin mu fahimci juna. Ina so ku yi amfani da ku ka ku yi tocin ɗin mutum ya ansa laifin da ba shi ya aikata ba. Ni ma kun shi ko ku kama ni? to gani ku kama ni me yata ta yi kuke son tafiya da ita muna bincike ne ba za ka fitar da ita zuwa ko ina ba kwanan mu ɗaya da yin aure bayan ta tare ya za a ce kawai da gajiya an ɗauki mace an kai maka gidanka kuma a ce wai an wayi gari ba a ganta ba sun mai ta shiga anya ko gidan nan ba a buɗe shi ba ya kamata a je kafafen yaɗa labarai don a yada irin wannan abun ma akan dace a kansa wallahi in hindi ta mana kuskure billahi la ilaha illa huwa sai na babu wani kuskure magana kuma yanzu aka fara yi ya shiga dan Allah